شكرا على الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا أسأل أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محسدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مجيدا هم به أحظى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله بركة مدرسة أتمنى يمتي na ranar litinin wanda ya daidai da ɗaya ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1439 wanda ya daidai da 19 ko sha tara ga watan uku miladiya annabi isa alaihi salam shekara 2018 da fatan ba mu manta ba muna cikin wannan littafi na riyadu salihin kuma in ba manta ba satin da ya gabata mun karanta hadisi na 30 kuma darasin da makaranta ba shi ne darasi na 27 yau kuma insha Allah ta'ala darasi na 28 wanda da ikon Allah kamar yadda muka karanta wancan hadisi da ya gabata hadisi na 30 za mu wuce zuwa hadisi na 31 amma muna ba da uzuri dangane da rashin fara karatu da wuri daga unguwa muke mai nisa shi sa muka makara Allah subhanahu wataala ya gafarta mana bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف فقيل لها إنه النبي إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرف فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه في رواية مسلم تبكي على سبيل الله wannan hadisi na anas ibn malik shi sa shi imamun nawawi ya ce wa an anasin daga anas radiyallahu anhu Allah kara masa yadda a ilimin hadisi idan aka ce anas aka yi shiru to sanannen nan shine anas ibn malik bai hidima na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi anas ibn malik ya samu albarkar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai addu'a Allah ya tsawaita rayuwar shi Allah mazakin sarki ya bashi yawan dukiya Allah ya bashi aya kuma duka Allah ya bashi abu na hudu ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi cikin waɗanda za su yi rakiya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gidan aljanna malamai suka ce wannan mako kawai yana jiran sa ya mutu ne kuma ya mutu kuma ya hadu da manzon Allah Anas ibn Malik radiyallahu anhu Allah kala masa yadda wannan ruwaya ta Anas ibn Malik ta ta zo cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim wanda hadisi yana cikin Sahih Bukhari hadisi na 1283 wannan ruwaya da ta zo daga bakin wato Anas ibn Malik kafin Anas ibn Malik din shi Imam al-Bukhari da ya ruwaito hadisin shi kanshi Imam al-Bukhari ya samu ruwayar hadisin daga wajen sahabbai da dama sunna domin shi Imam al-Bukhari da ya ruwaito hadisin daga Anas shi Imam al-Bukhari ya samu ruwayar hadisin daga wajen Adam Adam kuma ya samu labarin hadisin da gurin Shu'ba shuba kuma ya samu labarin hadisin da wajen Amur Amur kuma ya ji labarin hadisin da wajen sabit sabit kuma shi ya ji anas anas kuma shi ne ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta ce wa an anas radiyallahu anhu qala marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam domin imam al-bukhari da ya rawaito hadisin ba wai direct daga wajen anas ya ji bai ya ji daga wajen adam ne shine farkon wanda yake na bata mun fahimta to haka nan imamu muslim shi ma imamu muslim ya fitar da wannan hadisi kamar da hadisin ya tabbata cikin sai muslim babun fi sabri ala almayyi babun da yake ba da haƙuri akan mamaci inda sadimatul ula yayin da wato musiba ta samu mutum a karo na farko imamu muslim ya fitar da hadisin hadisi na 926 sannan ya sake fitar da hadisin hadisi na 927 sannan ya sake fitar da hadisin hadisi na 928 shi imamu muslim ya samu ruwayar hadisin daga Muhammad bin Bashar Muhammad bin Bashar shi kuma ya samu ruwayar hadisin daga Muhammad ibn Ja'far ina fata mana fahimta Muhammad ibn Ja'far shi kuma ya sami ruwayar hadisin daga wajen Sabit al-Bunani bayan ya samu ruwayar hadisin daga wajen Sabit al-Bunani sannan sai kuma ya samu ruwayar hadisin da gwajin sabit al-maqburi sabit al-maqburi shi kuma shine ya samu Anas ibn Malik kaga kenan da ruwayar Imam al-Bukhari da ruwayar Imam Muslim duka wane ne ya ji manzon Allah bada shine Anas ibn Malik ina fata muna fahimta Anas ibn Malik kale ce marra annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce bi mar'atin ga wata mata ta biki tana kuka inda qabrin a wajen wani kabari manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan mata tana kuka wanda mun karanta a satin da ya gabata hadisin da uh, manzo sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar mana yin kuka a bakin kabari haramun yin kuka ga mamaci ma in tiyali mamaci ya mutu ya koma ga Allah ka zo ka dinga rusa kuka kana wayo Allah na mutu na lalace wannan kukan da mutum zai zo na yin kuka a bakin kabarin kansa haramun ne sannan mutum ya zo ko mace ta dinga ziyartar makabarta ta je har makabartar ita kanta ta tsaya haramu ne ziyartar mata zuwa kabari ina fata mun bayyana wanda hadisi ya tabbata wanda yana cikin wato cikin musnad Imam Ahmad wanda hadisin yana cikin sunan Tirmidhi hadisi na 320 wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yace la'ana za'iratul qubur Allah subhanahu wa ta'ala ya tsire ma da suke ziyartar kabarruka ina fata mun fahimta wanda hadisin yana cikin sahih jami hadisi na 4641 amma a cikin hadisin akwai illa guda daya ina fata mun fahimta illa da take cikin hadisin akwai sahabin da yake an ba'afa shi malaman hadisi sun ce yana da rauni dangane da wajen karfo hadisi iya da rauni a kwakwalwarsa da wannan dalili malamai suka ce hadisin yana da rauni amma idan ka ɗauki zancen filla filla magana mafi inganci shine ziyartar mata zuwa kabari haramun ina fata mana gane amma an samu ruwaya da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa na hana ku ziyartar makabarta amma yanzu ku ziyarta ina fata mun fahimta to wannan ruwaya shine aka dinga ta baba tsakanin malamai wanda za mu fayyace bayani billahi billahi idan Allah ya kai mu zuwa wajen ina fata mun fahimta to ashe kenan gashi dai manzon Allah ya wuce ga matar da ta biki inda kabarin tana kuka ba ta wani kabari wanda kowa ya san kabari guri ne na muntaha na dan adam duk dan adam idan aka ce an sanya shi a kabari to magana ta kare wanda kamar da aka samu ruwaya daga al-hasan al-basri yake cewa yawmani wa laylatani lam tasma'i al-khala'iq bi mithlihim kwanaki guda biyu da jarare guda biyu dan adam bai taba ganin sa a rayuwarsa ba lailatun tabitu ma'a ahli al-qubur ranar da zaka kwana da yan kabari ranar da zaka kwana a cikin kabari to wannan ranar dan adam bai taba ganin ta ba ina fata muna fahimta wa lailatun sabihatuha yawmal qiyamah da daren da zaka wayi gari ga kafin alkiyama wannan ma rana ce da mutum bai taba ganin ta ba ina fata muna fahimta kabari kenan wannan mata manzon Allah sallallahu alaihi ya wuce tana kuka bakin kabari kaga kukan da take kuka ne na me kenan na bakin ciki da damuwa domin malamai suka ce kuka ya kasu kamar haka akwai kukan da ake yin sa saboda damuwa da tashin hankali idan kaga mutum yana kuka to damuwa ta dame shi kamar wannan matan da take kuka bakin kabarin tana kuka saboda damuwa ta dame ta ne yanzu kai ma din yanzu inda wata damuwa ta same ka sai a zo a same ka shebe shebe kana kuka ka sanya hankaci wani hankaci din ma ya jike a ɗauko mai zani zanin ma ya jike to kaga in jike in zani ya jike kuma magana ta kare kenan to wannan kuka ne wanda yake ya shafi damuwa to akwai kukan da kuma ake yin shi kuka ne dan farin ciki da munna da annashuwa ana samun kuka irin wannan kwarai kuwa hadisi ya tabbata cikin Sayyid bukhari da sahih muslim hadisin ya zo cikin Sayyid bukhari hadisi na dubu 3809 sannan hadisin ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na 779 hadisin abdullahi bin ummu maktum hadisin abdullahi bin bin ummu maktum hadisin abdullahi bin ummu maktum abdullahi bin ummu maktum wanda kowa ya sani ma hadisin alqur'ani ne mai girma wata rana yana zaune sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce zo Allah matsaukakin sarki ya ce in karanta maka wata aya lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina munfakin hatta ta'tihum bayyana. sai budan bakin shi sai ce wasan mani kuma Allah ya ambaci sunana sai ce wasan samma ka kifa da kuka da farin ciki kaga wannan dole mutum yayi munna yayi kuka na farin ciki saboda mai ganin abin da ya same shi yanzu akwai mutumin da wani farin ciki kawai daga an zuwa ce ila, za ka tafi landan gobe ana faɗa mai zai tafi landan gobe dama su ila ko jirgi bai taɓa shiga ba sai ga yana kuka saboda farin ciki ina fatan mun fahimta akwai mutumin da yake yin kuka kuma dan bege da tunanin wani nasa ko tunanin wani mutum mai daraja sai ka tana shi ka fashe da kuka wannan malige kamar da arwa yar uwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana ta zo ta zauna ko sai ta fashe da kuka tana fashewa da kuka sai ta ce ala ya rasulullahi kunta raja'ana wa kunta bina barran wa lam taku jafiya wa kunta bina ra'ufan rahiman nabiyya وكنت بنا رؤوفا رحيما نبيا ليبكي عليك اليوم من كان باكيا لعمرك ما أبكي النبي لموته ولكن لهرج كان بعدك آتيا كأن على قلبي لذكر محمد وما خفت من بعد النبي المكاوية وما خفت من وما خفت من من بعد النبي المكاوية ودخلت جنات من الرجل راضيا budan bakin da take cewa tana kuka ne saboda tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe take cewa ba ina yin kuka ne saboda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafaki ba ina kuka ne saboda tunanin alheri da haske ya ba duniya alheri da haske ya ba duniya dan haka masifu za su dinga zuwa mana lokaci bayan lokaci kaga wannan tunawa da mutum mai daraja sai ka fashi da kuka haka nan sayyidina abubakar wata rana da sayyidina umar sun shiga wajen ummu ayman suna shiga wajen da kawai sai ta fashi da kuka yaya sai ta ce ta tana manzo Allah su ma sai ta fashi da kuka yanzu haka kawai wani shi ma watakila ya taba san wata a zuciyarsa kawai sai gashi na ta kuka wai wa Allah na rafe watakila ko ya fice ta sai ya aure ta sai sake ta to kaga shi ke sai gashi na ta kuka a ce me yake zuwa ce ba komai ina kai hakuri na mm, mm, mm. kukan da yake kaga yana yana tuna wani wani abu da yake so a cikin zuciyarsa ne kaga kenan akwai kuka na soyayya wanda galibi yanzu watakila inda za a iya cewa za a ɗan rike kofar nan a ce to watakila ɗan rufe kofar masallaci ne yan agaji su tare wani ya fita tsakanin da Allah akalla cikin jama'an nan sai an samu mutum goma akalla kenan wanda watakila sun yi kuka saboda soyayya eh, gaskiya ne ko ƙarya ne kai da kai dariya watakila kana ciki to kaga wannan ana samun kuka saboda soyayya kenan ina fata muna fahimta sannan akwai kuka wanda yake na damuwa kamar yadda wannan mata tana kuka saboda ganin abin da ya faru da ita ina fata mun fahimta kukan da take yi wanda kuma akwai wanda yake yin kuka saboda tuna Allah ko mutumin da ko in yi tuna Allah kawai magana ta kare sai fashi da kuka kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na dubu da da da dari hudu uku sannan hadisin ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na dubu da da dari uku daya sannan hadisin ya sake tabbata cikin sahih bukhari hadisi na shida. wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zillu a karshe cikin mutum bakon sai manzon Allah ce wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat ayna da mutum da koyi tuna Allah haka shi kadai sai idan sa koyi fara kurar da hawaye ana samun wannan yana tuna girman Allah ko sai fashi da kuka to wannan babu kukan da yake kuka mai tsada fiye da wannan kuka a duniya ya fi kowane daraja shine kukan da zaka tuna Allah ka fashi da kuka kawai tuna Allah da girman Allah subhanahu wa ta'ala sai gaba shi da kuka to babu kukan da yake wannan daraja ina fata mun fahimta ashe kenan kamata ya yi mutane su ringa fashewa da kuka saboda tuna Allah wani haka kawai idan ya tuna kawai tunanin yadda zai za a shigar da shi cikin kabari kawai sai fashe da kuka ka duba cikin wani littafi arziqatu wal buka littafi na ibn qudama al-maqdisi ad-dastuti mujalladi na ɗaya shafi na 226 ibn qudama yake ba da labarin wani daga cikin magabata wanda yake ba da labarin shine isma'il bin zakwan isma'il bin zakwan yana ba da labarin yazid ar-raqashi yazid ar-raqashi shine yake ba da labari da ake ba da labari cewa yazid ar-raqashi abin da ya faru da shi wata rana yana zuwa shi kullun ya zo kuka yake fashewa da shi sai buɗan bakin ɗansa sai ke to haba ya baba ya kai kullum kuka kullum cikin damuwa sai ke cewa kai ka gafara ka bamu guri baka karanta faɗin Allah subhanahu wataala da yake yake faɗa yake cewa sanafurughu lakum ayyuha thaqalani ba a'a har yake cewa har inda Allah madaukin sarki yake cewa yaqufuna bainaha wa bain hamimin an yursalu alaykuma shiwazun min nar wa nuhasun fala tantasiran sai ka ce haba ba to duk da haka sai ka ta kuka ka annan nar khuliqat li kamar wuta saboda kai ne sai ce kware ku ai wuta an halice ta saboda ni ne da iri na dan haka dole idan ka kuka saboda tunanin wutar jahannama kaga kenan bayin Allah na kwarai za su tuna tunanin kabari ko ya tuna ranar da tsaye a gaban Allah subhanahu wa ta'ala sai bashi da kuka kamar ɗaya daga cikin wanda ake musu take da khamisul khulafa Umar ibn Abdul Umar ibn Abdul yana zaune wata rana tare da majalisarsa ana zaune ana ta tattauna ana shewa ko sai aka ganshi ya fashi da kuka yana ta kuka aka ce haba ya ya amiral mu'minin me yake sanya ka kuka sai ya ce tazakkartu quti baina yaday yin azza wa jalla na tuna tsayuwata a gaban Allah ran tashin alkiyama ne kuma sai na tuna cewa ga kiyama ta tsaya fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wadansu za su tafi aljanna wadansu za su tafi wuta ko sai fashi da kuka sai su ma gaba daya aka dauke shi chak aka je aka ajiye shi a gefe aka dinga yafa mai ruwa kafin ya farfado kaga wadanda suke tuna kuka su kuka dan Allah kenan to irin wannan kukan babu kukan da yafi wannan kamar Ja'far al-Qari شي ما دين إذا كتوبة شين لتاف الرقة والبكاء ابن قدامة المقدسي مجلد نبي شافي نتبي تمن دهدو شي دين كيف أن جعفر بجرا دنيا بايا إيم بتشكو كايكي دبو كم باكين سيكي ينا تيوا إبكي لذنبك طول الليل مجتهدا إن البكاء معول الأحزان لا تنسى ذنوبك في النهار وطوله لا تنسى ذنوبك في النهار وطوله إن الذنوب معول الإحسان yake cewa ka sani fa dan me mutum ba zai dinga tuna zunuban shi a gaban Allah ba dan me ba za ka tuna ranar za ka tsaya a gaban Allah ba dole ya fashi da kuka ina fata muna fahimta to kaga kenan masu yin kuka dan Allah kin to yin kuka dan Allah shi bi me yin kuka dan saboda soyayya Laila Majnun ko Romeo and Juliet ka sani baka da ladan komai kare kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wata mata tana kuka inda kabarin a bakin kabari wanda kowa ya san kabari yayi yin kuka bakin kabarin haramun wanda hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai cewa innal mayyita la yu'azzabu bi bukai ahlihi alayhi lalle mamace ana mai ukuba a cikin kabarin sa saboda kukan da iyalansa suke mai daga cikin al asbab dalilan da suke sanya ake ma mutum azaba a cikin kabari ibn qayyim al a littafin sa azruh yake cewa dalilan da suke sanya a mutum amma mutum azaba a cikin kabarin sa akwai mujmala akwai mufassal akwai wanda suke a dunkule akwai wanda suke daki daki daga cikin dalilan da suke sanya ake ma mutum ukuba azaba a cikin kabarin sa akwai kuka ga mamaci ka tsaya bakin mamaci ka tarambada mai kuka ka tarangada kuka kana kuka to azaba ake mai a cikin kabarin sa sannan na biyu zina liwa'i cin naman mutane ƙaurace ma alƙur'ani mai girma mutum ya ƙaurace ma alƙur'ani mai girma baya karanta shi bayan ya haddace shi iya daga cin abin da yake sanya ake ma mutum azaba cikin bazansa sannan ba bashi ana bin ka shi baka biya ba to za a dinga jibganka a cikin kabarinka a ta tafkanka a ta jibgan shi yaya mutane za su suna cin bashi ba sa biya to kun ji iya daga cin me ya daga cikin dalilin da ake ma mutum azaba cikin kabarin sa ina fata muna fahimta to wannan mata ta tsaya bakin kabari tana ta kuka wanda yin kuka bakin kabarin nan wanda bai dace ba gashi tana yi faqa da sai manzo Allah ce ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki yi hakuri ka duba da yake zancen na manzon Allah ne sai aka sanya shi a cikin bracket aka sanya shi bainal qawsayn tsakanin bracket guda biyu domin ka gane bambancin maganar manzon Allah da ta sahabi sai ce ittaqillaha wasbir domin kada wani dan ciwa ciwa ya shigo da maganar sa ya ce shi ma ta manzon Allah ce shi sa duk magana ta manzon Allah idan ka bujo maganar sahabi sai a sanya maganar manzon Allah cikin bracket ka gane ita ta dabanci magana ce mai tsada magana ce wanda duk duniya in za a hada su domin su iya faɗan irin wannan kalma ba za su iya faɗan ta ba magana ce wanda take za a iya rubuta ta da wato tawada irin na zinari kai in akwai abin da ya fi gaba da zinari za a iya rubuta ta domin zance ne na fiye yin halitta mutumin da lokacin da Allah subhanahu wataala yake so ya shirye da duniya babu wanda ya zabo cikin talikan duniya sai shi لما أراد الله جل جلاله أن ينقذ الدنيا من العثرات أهداك ربك للورى يا سيدي فيضا من الأنوار والرحمات wanda lokacin da Allah yake so ya shirye da duniya shi ya zakulo ya tsamo saboda kyawun zuciyarsa aka sa shi ne zai shirye da al'ummar duniya duka shi ya da mu muka shiryu in ba dan dalilin sa da ba za mu shiryu ba da ka ce maka shiryu in ba dan shiryar sa ba za mu shiryu ba ina fata muna ba. to sai manzo Allah sai yake ce mata ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah sannan ki haƙuri wannan ita ce kalma mai tsada duk girman ka idan aka ce maka ka ji tsoron Allah to ka gane cewa bayan kaskanta da kai bane hatta shi manzo Allah sai Allah bai faɗa mai ba suratul ahzab aya ta farko ya ayyuhan nabi taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin babu mutumin da ba za a ce mai haƙuri ba wannan kalma da at-taqwa da as-sabr inda suka hada cikin alqur'ani guri ɗaya talle a cikin suratu yusuf innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin duk mutumin da ji tsoron Allah sannan kuma ya yayi hakuri fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin kaga Allah ya hada su guri daya to ga manzon Allah ma ya faɗa yace ittaqillaha wasbir ki ji tsoron Allah nan manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa mata ta ji tsoro ita kadai domin kada wani dan ciwa ciwa ya dauka cewa to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ya faɗi maganan alafazin ita mata ita kadai ne ittaqillaha da ya'ul mukhataba yawon din mace da ake zance da ita to ai manzo Allah ya yi magana da gama gari ce ta gama duniya gaba ɗaya a haƙin hajjin bankwana manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ai usikum bi taqwallahi azza wajal hadisi ne ingantacce wanda yana cikin sunan Tirmidhi hadisi na shida sannan hadisin ya tabbata cikin sunan abi dawud hadisi na bakwai sannan hadisin ya tabbata cikin musnad imam ahmad mujalladi na hudu shafi na 126 da ashirin da da shida shafi na da da ashirin bakwai sannan hadisin ya tabbata a cikin ad-darimi hadisi na biyar sannan ibnu hibban ma ya fitar da hadisin hadisi na biyar sannan ibnu majah ma ya fitar da hadisin hadisi na 42 da hadisi na 43 da hadisi na hudu sannan alhakim ya fitar da hadisin mujalladi na hudu shafi na 174 da shafi na 175 da shafi na 176 da shafi na 177 sannan albaniya ya inganta hadisin a cikin sayu jami'u sabir hadisi na 2549 sannan ya sake fitar da shi a cikin as-sahiha hadisi na 936 kaga nan manzo Allah ya yi magana da kowa yace ku ji tsoron Allah kaga ya gama kowa da kowa na to anan wani zai iya cewa to ai an faɗi jama'a gaba ɗaya nan kuma an faɗi mace to ina namiji kuma yi ai manzo Allah sai ya gaya ma Mu'adh bin Jabal yace ya Mu'adh ittaqillaha haythu ma kunta a shi ma hadisi ne yana cikin cikin sunan Tirmidhi hadisi na 1987 wanda Albani ya inganta hadisin a cikin Sahih jami'u sahih hadisi na 97 ina fata mana fahimta kaga kenan an gaba kowa da kowa kowa ya shiga ba wani wanda zai ce shi baya ciki kowa an ce ya ji tsoron Allah ina fata mun fahimta to bayan wannan ai Allah subhanahu wataala ya kira al'ummar duniya ma gaba da ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih a cikin surah ali imran kowa ya ji tsoron Allah matuƙa jin tsoro sai aka tambayi Abdullahi bin Mas'ud me ake nufi da tsoron Allah matuƙa jin tsoron sa wanda idan ka duba cikin littafin Sheikh al-Mufassirin Ibn Jarir Tabari ya ambaci wannan zance na Abdullah bin Mas'ud mujalladi na uku shafi na 383 sannan ya kara fitar da hadisin a cikin wato tafsirin sa na Imam Tabari mujalladi na shafi na 384 sannan الإمام أحمد بن حنبل شما فتدى وانا إسا تا أبلا بن مسؤول مجلد جدا شافي نتبي بيو sannan shi ma ɗin imamu wato alhakim a cikin almustadrak ya fitar da kisan mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da talatin da hudu sannan shi ma din ibnu hibban ya fitar da wannan kissa sannan shi ma din ibnu jarir tabari ya sake fitar da ita sannan wato ibnu hibban ya sake fitar da shi sannan imam bagawi ma ya fitar duka malamai sun yi magana akan maganar abdullahi bin mas'ud yake cewa abin da ake nufi da tsoron Allah shine ka ji tsoron Allah matakar jin tsoro ai an yi ta'a fala yu'ta amai da aka da saba mai wa an yashkura fala yakfur a gode mai kada a kafirce mai ina fata mun fahimta wannan shine abin da ake nufi mata jin tsoro to anan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mata ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki hakuri fa qalat sai ta ce ilayka anni tabka bani guri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya mata magana sai ta ce ilayka anni tabka bani guri fa innaka lam tusab bi musibati kai ba a shafe ka da irin musibata ba baka samu irin musibar da na samu ba walam ta'rifu bata san manzon Allah ba shi sa ta faɗi wannan magana da ta san manzo Allah ne ai ta kafirta tare ta jahannama amma ba ta san shi ba da wannan dalili ake ma mutum uzuri akan jahilci hadisi sunan حديث في سنة الترمذي وسنة أبي داود إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه duk abin da mutum bai sani ba ya yi bisa jahilci daga baya ya sani ko an gafarta mai amma jahilcin da tun kana nan gidan duniya kafin koma ga Allah in ka koma ga Allah baka da baka da uzuri rusulan mubashirin wa mundirin an aiko muku manzanni sun muku gargadi baka da hujja a gaban Allah kace ai baka sani bane amma a nan duniya tunda bata sani ba an mata uzuri ina fata mun fahimta da wannan dalili Muhammad bin Salih da Sami kace annal insan yu'zaru sawa'un akana jahlan bil hukm shar'i am ghayru am ghayru 'alim dan adam an kan iya mai uzuri da hukunci na shari'ar Allah idan ya kasance jahili da shari'ar Allah am jahalan bil hal ko jahili da halin da ake ciki bai sani ba to za a iya mai uzuri akan wannan ina fata mun fahimta. sai take ce manzo Allah ka tafi ka bani guri fa qila laha sai aka ce mata innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ce manzon Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam fa atat baban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai ta zo kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa lam tajid indahu bawwabai sai bata samu masu gadin kofa mutum biyu ba bata samu masu gadi biyu ba bawwab shine mai gadin kofa bawwabai masu gadin kofa biyu ina fata mun bayyana to bata same su ba fa qalat sai ta ce lam a'rifka ai ban san ka bane ya rasulullah faƙala sai manzo Allah ta inna masabru inda sadmati ula ai hakuri kawai a karan farko ne yayin da aka ce maka kai hakuri sai kai hakuri a lokacin su magana ta kare inna masabru inda sadmati ula wani kai hakuri wallahi ba zan yi hakuri ba saboda me wala a buga a buga sai ya ga nugo nugo daga baya sai zai ce wane ya ana hakuri to ya zan ya riga an cuce ni hakurin ƙarya kake ba za ba ka da komai ba saboda sai da ka ga wuya sun sai mutum ya ce ya hakura inna masabru inda sadmatil ula wannan ne masu hakuri abinda zai baka mamaki ka duba magabata yadda suke masu hakuri an tambayi ɗaya daga cikin magabata kamar yadda khalaf bin tamim yake ba da labari yake cewa mun tambayi jabalun min jibalis sabr wani dutse daga cikin duwatsu na hakuri wane ne wannan a cikin magabata da ake mai taki da wannan shine al-ahnaf bin qayy al-ahnaf bin qayy aka tambaye shi aka ce mimman ta'allamta al-hilm wa sabr wai a wajen wa ka koyi hakuri ne da jajircewa sai ce min qais bin asim al-munkiri daga wajen al-qais bin asim al-munkiri na koya malamin shi kenan aka ce ya haƙuri shi ya kai haka sai ke cewa dalili shi ne wata rana muna zaune fakana mahtufan biki sa'in ya lullube jikin shi hakan irin irin dogon kaya ɗin kaman kaman alkyabba yana zaune kawai kawai sai ga jama'atun minan nasi ja'u bi sai ga waɗansu mutane sun taho da gawa ana zuwa kawai sai aka aji aka ce hadha bunuka wannan ɗanka ne qatalahu ibnu akika dan dan uwanka ne kashe shi budan bakin shi al jini ta kafi yake cewa famal tafata ilai ko juyawa ya kalli gawa ma bai ba sai da ya tsaya ya gama maganganun sa da ya gama maganganun sa sai ya juya ya kalli dan shi yana kallon dan sa sai ce kai tashi tashi ka je ka kira min wani wanka ka kira min kanin babanka ku taho ku zo a je a sallace shi sai ce jama'a ku tafi abinku aka ce saboda me ba za ka ce komai ba sai ce inna ma yuwaffa sabirun ajrahum bighairi hisab so kuke in yi magana ina magana ladana ya tafi magana ma ba zan iya ba ka ji masa hakuri kenan da wannan dalili in ka duba cikin littafin zatul ma'ad fi hadi kar ibad na ibn qayyim al-jawziyya mujalladi na uku shafi 383 sai wani mawaki lokacin da shi wannan bawan Allah ya rasu shi Qais bin Asim sai yake ce alayka salamullahi min Allah tahiyatan عليك سلام الله من الله تحية ورحمته ما شاء أن يترحما يتي أمنت الله أدريك يا كيقي يتي رحمة لتوصينا الله إن دن دئتني يا الله زيزك أنت كيما إذا كنت بكين ذات المعاد ابن قيم الجوزية يا أمت وانا كيسا sannan idan ka duba littafin al-isti'ab fi ma'rifati sahaba shi ma mujalladi na ishafi na 401 sannan idan ka duba littafi al-aghani mujalladi na shafi na 136 idan ka duba littafi shi ma al farid al-aqdul farid shi ma na daya shafi na sannan idan ka duba littafin at-tibyan wa tabyin shi ma din mujalladi na daya shafi na 426 sannan idan ka duba littafin sharhu diwan al-hamasa shi ma 245 duka sai da suka faɗi kissar wannan jabalun min jibal sabr yadda ake bukata kenan mutum ya zama kullum a cikin hakuri ina fata mun fahimta to hakuri inda maki ula karo na farko ana yin abu a zuwa ce wani kai hakuri wani kafin a ce ya hakuri ma ya riga ya hakura baya bukatar mutane su mai magana amma mutum nawa ne yanzu police ne ke raba su sai dai kullum a ta rigima a police station sai in ya ga nugu nugu tukuna zai hakura mutum nawa ne da zai zo sai an gama rigimar tukuna ana cikin rigimar liman ya zo ya ce liman babu ruwanka ka shirya hannunka liman ba babu ruwanka ladan ya zo babu ruwanka amma kai watakila wani mai cin haram yana zuwa kai dan kai gilas wai mai ke faruwa ne ai eh, alaji wallahi ka zai mun to ka yi hakuri sai ce to ba da wallahi ya ci sa ka ci sa alaji yayi magana duk tunanin shi watakila alaji zai ce to shikenan zakar banar da kai za'i yi liman yayi magana ba abun sa da liman ai ba liman limamin zaka duba qur'ani da yake kansa zaka duba ina fata muna fahimta to inna masabru inda sadmati gula a karo na farko ana cewa kai hakuri kai hakurin to kana da ladan masu hakuri ina fata mun fahimta amma a ce maka kai hakuri kace kai ina ba za ka yi hakuri ba bayan zuba tukunna sai an sai an buga a yi shekara goma ana bugawa ana gaba kai ba za ka yafi ba ba za ka yafi to kar ka yafi za ku haɗu a gaban Allah da tashin alkiyama انما الصبر عند الصدمه الاولى وان حديث متفق عليه البخاري ومسلم في اتفاق فتد والنهجي وفي روايه لمسلم او روايه ta مسلم تبكي على صبي لها tana kuka akan wani yaro nata wannan yaron nata da yaro su shine take kuka kuka wanda na najaba na gajiyawa na rashin iya jurewa kukan ya hana ta ta iya komawa ga Allah subhanahu wataala wannan abin ne ya janyo mata ta shiga cikin wannan musiba ya sanya ladan da Allah yake baiwa masu hakuri Allah bai bata ba duk mutumin da ya shiga cikin musiba ya tuna Allah nan take to Allah subhanahu wataala shi ma zai tuna da shi amma duk mutumin da ya zamo lokacin da ya fada cikin musiba ya fada cikin tashin hankali amma bai iya tunawa da Allah subhanahu wataala ba to ya gama lalacewa duniya da lahira kaga kenan hadisin daga cikin abubuwan da yake karantar da mu da fa'idoji na hadisin ya karantar da mu husnu khuluqur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa da'wati kyawun halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da'awa da kiran da manzon Allah yake ka duba fa manzon Allah lokacin da yake ce mata ittaqillah wasbiri da tace ilayka anni manzon Allah bai mata komai ba da yi tsawa ba da ce ke ki saurara ni ne fa honorable ba ka san wani ne ce ni ne fa honorable din garin nan ni ne chairman ni ne kaza amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai idan zai faɗi matsayin sa ma ai magana ta kare amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi matsayin sa ba wanda shi ne duk duniya babu babu babu wanda yake kamar sa babu wanda yake daidai da darajar sa babu wanda ya isa ya cewa kakin manzon Allah ya kusa ya ji kanshin sama babu wanda ya sai ce matsayinsa ya kai kusa da takin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya isa to amma duk da matsayinsa bai ce komai ba kuma sahabban da suke tayar da shi a lokacin da suke komai ba haka aka kyale shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce komai ba ya wuce domin su sahabban manzan Allah ba sa taba yin magana in ba dai manzan Allah shi ce su yi ba amma kaga inda wata kile waɗansu ne suke zace ce. wani lokacin za ki maka za ka mai za ka mai duka amma su sabon manzo Allah ba su ce ba suna da ladabi suna da da'a sai manzo Allah sai sai abu zafi ina fata mun fahimta kuma sannan hadisin yana ƙara kan da mu daga cikin fa'idoji shine lallai la yan bagale insani mas'ul an hawaijil muslimin baya dacewa ga mutumin da yake musulmi wanda yake shine mas'ul shine wanda yake za a tambaye shi dangane da matsalolin mutane ya kasance kullum zai kulle gidansa babu wanda zai bar shi ina fata mun fahimta yanzu babu wanda zai ka duba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka je ce. lam tajid indahu bawwabai masu gadi biyu ba su gani ba kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka zo wajen shi ko shiga ake zuwa same shi a amsa fatawa a zama abin da za yi amma yanzu mutum nawa ne zai zo za a zo wajen shi watakila saboda watakila shi babban malami ne ko kuma shi honorable ne ko horrible ne ko his excellency a cike kofar gidansa gaba ɗaya da sojoji ko kuma malami ne a cikin kofar gidansa da duk yan agaji da yan civil defense ne da sojoji da police babu wanda hadda yan banga babu wanda ya sai ganshi kaga kenan idan wani yazo zai tambaya ta fatawa ba za a bar shi gansa ba domin in kai kana da kyakkyawan hali domin malaman suna da kyakkyawan hali domin malami zai wuya ka ce samu malami gaba ɗaya gaba ɗaya lalace zai wuya to amma waɗanda suke tare da su sune yan bakin ciki waɗanda wato ba a mugun mugun sarki sai mugun mugun fadi ba za ka ga malam ba malam yana hutawa malam yana jin daɗi yanzu dan me malam yana cikin jin daɗi za ku malam yana gana da ko ba wanda yake gana da shi haka za a hana sai eh, wata kila kun haɗe da shi ai aka zama na zo ya eh, ce a ah, ai ina ciki sai ce ai an ce kana bacci sai ce eh to balle ka me rage sai dan zille lokacin baya sai dan tona wannan kana sai wannan ba daidai bane ku duba ba shi manzon Allah ai sai kowa daraja ko to ku duba abin da ya faru da shi daga cikin fa'idojin wannan hadisi anna sabra alladhi yuhmadu fa'iluhu lalle hakurin da ake godiya ga wanda yake aikatawa shine karo na farko ana maka bala'i ana maka wani abu kamar wani daga cikin magabata da shi ma malamai suka ce wannan shi ma abun buga misali ne a nan cikin najeriya wani ya zo yana juya mota shi kuma gashi yana tabbata zai fito daga gida kenan kawai sai ga wani malam dan shi ya fito kawai kawai sai ya taka pap ya fasa yaran a gaban sa yaran ya fashi kawai sai ya sanya hannun sa ido ya rage mutumin ya fito yana fitowa ya rasa ma me zai ya fashe da kuka ya kwanta ƙasa kun san masu kwanciya ƙasa in za ku ba da haƙuri ya kwanta har ƙasa ko sai na faɗa ya kwanta har ƙasa a rai a cece ne ya ce ina ta shi ka tafi abin ka ya ka Allah ya Ta kaga wannan ya dauki hakuri irin su ƙais bin asin ƙais bin asin da ga abin ma ya ɓaci sai ce ku ibara kuma guda ɗari ku kai ma mahaifiyar yaron domin ta samu sanyi a zuciyarta amma shi an riga ya ce yace fa gari ba mu kuma mun riga mun saba da wannan kaga bayin Allah na kware kenan inna sabru inda sadmati al-ula wannan abin da yake ake bukata wajen dan adam kenan a rayuwar duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana sai hadisin mu na gaba yace ne وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبدي عندي ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة رواه البخاري وانا حديثي da aka لك ابو هريره وان امام البخاري Imam al-Bukhari shi مالك hadisin kamar da Malik ya rawahu al-Bukhari hadisin yana cikin sahih bukhari amma imam al-bukhari shin ya ji hadisin daga wajen abu hurairah ne da ba daga wajen abu hurairah ya ji ba abu hurairah shi da kanshi shine kadai ya ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi imam al-bukhari da ya rawaito wannan hadisin a cikin sahih bukhari shi imam al-bukhari ya ji hadisin daga wajen qutayba qutayba kuma ya ji hadisin daga wajen yaqub bin abdurrahman yaqub bin abdurrahman shi kuma ya ji hadisin daga wajen shu'ba shu'ba kuma ya ji hadisin daga wajen sabit albunani bunani albunani al-bunani shi ne shine ji abu huraira radiyallahu anhu ina ta mun fahimta abu huraira radiyallahu anhu wanda mun samu labari dangane da matsayin shi wanda kowa ya san abu huraira mutum ne wanda yake mai matukar kaifin kwakwalwa wajen haddace wajen haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu huraira yace anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace yaqulu Allah ta'ala Allah mai girma tsaka yana faɗa kaga hadisi kudusi kenan wannan shine mafi tsadar hadisi mafi tsadar hadisi ke jin a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da manzan Allah shi ya rubuto daga wajen Allah kaga magana ta kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ke fara yace Allah madaukin sarki yace malamai suka ce hadisi kudusi menene bambancin da alqur'ani bambancin hadisi kudusi da alqur'ani la yuta'abbad bi tilawati ba a yin bauta da karatun shi ko za a yi ba za a yi ba shi alqur'ani kuma dole a yi bauta da karatun sa ina ba ta mun fahimta amma malamai suka ce wajen lada daidai suke da alqur'ani domin zance ne na Allah ina ba ta mun fahimta babu bambanci tsakanin zancen Allah da zancen Allah duka zancen guda ɗaya ne sai dai bambancin inda aka sanya zancen inda aka sanya zancen a cikin alkur'ani ya fi zancen inda aka sanya shi a cikin hadisi ina fatan kun gane ba ku gane ba inda aka sanya zancen Allah subhanahu wataala cikin alkur'ani mai girma da inda Allah madaukin sarki yayin zancen shi a cikin hadisi inda zancen Allah yake a cikin alkur'ani ya fi girma da daraja akan inda zancen Allah yake a cikin halibi domin zancen Allah a cikin alkur'ani ya sanya shi a gurin da yake kararre katangagge wanda ya fi kowanne tsada littafin da ya sanya mai ya fi kowanne daraja shi ne alkur'ani mai girma wannan shi ne dalilin da ya sanya alkur'ani ya samu wannan daraja domin yana cikin alkur'ani zancen ya zama ya fi tsada domin yana cikin alkur'ani mai girma ba wai bambancin zancen akwai bambanci bane a zancen guda ɗaya ne duka zancen na Allah ne amma kasancewar an sanya shi a cikin littafin littafi mai daraja shi sa zancen da ya zo cin alkur'ani mai girma na Allah ya fi tsada akan wanda ya kasance ya zo cikin hadisi ina fatan kun fahimta yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula Allah ta'ala Allah mai girma da daukaka ya ce mali abdul mu'min indi bawa na mumini bai da komai a guri na jaza'un na sakamako idan qabadtu safiyahu idan na karfi zababban shi min ahli duniya cikin yan gidan duniya sun mahtasabahu sannan ya nemi ladan sa illa aljanna fi aljanna wannan zancen da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa kenan bawa na mumini bai da komai indi a wajena ina fata mana ganewa bawa na mumini bai da komai a guri na na sakamako idza qabadtu idan na karfi zababban shi man yasfihi al-insan wanda mutum yake zaban sa wa yaktaru yake zaban shi min waladin wa wa ammin wa abin wa ummin wa sadiqin domin dan adam yana da cikin wanda yake son matar shi yana son babansa yana son mahaifiyarsa yana son komai shi ko to idan Allah subhanahu ta'ala ya karfi wannan kai hakuri to babu abin da zaka samu lada da ya fona wajen Allah sakamakon ka shine aljanna inji Allah wannan zancen daga wajen Allah yake da muku san zancen mai tsada ne ka duba cikin magabata su ne suke amfani da wannan wata mata a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas ibn Malik wanda hadisin Imam Tabarani ya ambace shi a cikin Al-Awsat mujalladi na biyu shafi na 244 sannan alhaisami a cikin majma'ul zawa'id wa manba'ul fawaid shi ma ya ambaci wannan isa mujalladi na biyu shafi na 115 sannan mujalladi na shida shafi na 115 ina fatan muna fahimta yake fada wata mata ne aka je yakin uhudu tahasu ahlul madinati haifa mutanen garin madina suka rikice gaba daya hankali ya tashi kawai sai aka fito sai ta haɗu da wani sai wani yake ce mata utila abiki utila abiki wa zawjuki wa waladuki wa akiki kaga karshen musiba kenan an kace babanta an kace danta an kace mijinta an kace dan uwanta sai tace ba wannan ba aina rasulullah ina manzon Allah yake aka ce mata ga manzon Allah can a gaban ki tana jiwa ta ga manzon Allah sai ta fashe da dariya tana zuwa gaban manzon Allah sallallahu sai ta ce la ubali in salimta min afdin ba na damuwa tun da ka kuɓuta daga bala'i da tashin hankali ta ce kai kullu musibatin duna ka julal duk wata musiba a bayan kai ayi sauki ce ya rasulullah duk ta manta da can gaba ɗaya da suka mutu yanzu tsakani da Allah yanzu akwai mutumin da za a mai wannan mutuwar bai girgiza ba ai wani ba wasa ya ɗauki kayansa gama masu gwasa zai sa aka yana gudu yana ihu yana zagaye unguwa jama'a ku tausaya mu tausaya maka domin akwai mutumin da idan musiba malamai suka ce mutane dangane da musiba ta mutuwa mutane sun kashi kashi uku akwai mutumin da idan musiba ta same shi ta mutuwa da aka mai za ka same shi zai taranga ta kuka yana ihu wannan malamai suka ce iya nuna at-tafaqqud fushi da abin da Allah madaukin sarki ya maka hadisi ya tabbata cikin sayi muslim hadisi na 920 sannan hadisi ya sake tabbata cikin sayi muslim hadisi na 900 da goma sha takwas sannan hadisin ya sake tabbata cikin sai muslim hadisi na ɗari tara da goma sha tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ummu salma take zaune mutunta ummu salma abu salma ya rasu lokacin da abu salma ya rasu ummu salma da ƴaƴanta suna tsaye kawai sai suka dinga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zo tsaye a bakin gawar sai manzon Allah ya fahimci ya rasu sai manzo Allah zai yake cewa inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar manzo yana faɗin haka kawai da suka fahimci cewa eh Abu Salma ya rasu sai suka fashe da kuka suna kuka sai manzo Allah zai yake cewa a ah, la tad'u ala anfusikum illa bi khair kada ku dinga kira ma kanku komai in ba alheri ba fa innal mala'ika yu'minuna ala ma tu'minun mala'iku suna cewa amin akan alama ta taqulun akan abin da kuke faɗa idan mutum ya mutu kuna yi wayyo Allah na mutu na lalace to wannan ihun da kuke yi to mala'ikun Allah za su rubuta akwai wanda kuma idan musiba ta same shi kai ka duba cikin magabata wanda su ne wanda idan ƴaƴansa suka mutu ba sa damu akwai wata mata aikin ta Afra binti Ubaidillah Afra binti Ubaidillah tana da ƴaƴa guda bakwai ta auri wani miji da ake yin sa Al-Harith bin Rufa'a Al-Harith bin Rufa'a da suka aure sai suka aifi ƴaƴa guda biyu sun aifi Mu'az da Mu'awwid sai sake ta da ta koma garin Madina sai ta aiki sai ta auri wani mutum ana kiran shi ana kiran shi ana kiran shi Abdul bin Yalid da ta aure shi sai suka aifi ƴaƴa suka haifi Khalid da iyas da Aqil da Uwaymir sai shi wannan mutum nata na baya Habib bin Rufa sai ƙara dawowa da ita sai dawo da ita sai suka ƙara aifan yaro suka aifi yaron da aka sanya mai sunan shi Auf wannan 'ya'yan nata da aka je yakin Badar mutum uku gaba ɗaya aka kashe sa yakin Badar aka kashe mata guda uku aka kashe mu'az da mu'awwiz da kuma da kuma da kuma da kuma amir da aqil kai da aka kashe waɗannan sai aka je yakin yawmul raji' aka kashe Khalid da aka kashe aka kashe Khalid aka ce bi'r mauna da aka ce bi'r mauna kuma aka kashe mata aka kashe mata uwai da aka je yakin karshe yawmul yamama sai aka kashe mata kuma uwai wannan mata duk da aka ce mata malamai suka ce ana mata take da ummu shuhada uwar shahidai an kace mata wannan gaba ɗaya wanda ya rage kadai shine au kullum idan ta tsaya ta kalla auf sai ta ce ina gode ma Allah da ya rage mun kai kadai din nan kai din kai kadai din nan da Allah ya bar mun kai kai ne alheri da Allah ya bar mun ko da amma ta yi ba amma yanzu wani yana da ayyawa ta ila aka kwace gaba ɗaya sai shiga cikin musiba ka duba annabi ayyub alaihi salam da aka kwashi ayan nasa sai Allah madaukin sarki yake cewa inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab sai Allah ce wa habna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab aka bashi shi ƴaƴan nashi da iyalan nasu aka sake ninka mai duk musiba da Allah madaukin sarki ya rabe ka da shi kai hakuri da ita ka duba annabi annabi Isma'il alaihi salam Allah madaukin sarki fa yayi wahayi akan cewa a yanka shi Allah ce falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insha Allah min as-sabirin haka aka zo aka dauko shi za a yanka shi kamar yankan rago ya yadda in dai Allah ya ce a yanka shi a yanka shi an zo an kwantar da shi kenan za a yanka shi kawai sai Allah subhanahu wataala ya sanya malaika jibril yazo aka yi canje aka dauke shi aka dauko kafce can rago har ya sanya wukar ya rufe idanunsa yana yanka ya dauka ɗansa yake yankawa yana bude ido kawai sai ga shi rago yanka ga dan shi na gefe yana jariya yanzu tsakanin da Allah kawai wanda zai daba babansa zai ce na yi mafarki zan yanka ka an baya wa sabota ila da kafa zai gudu Nijar amma su bayan Allah na kware hakurin suke dauka saboda duk mutumin da ya kuri Allah subhanahu wata'ala zai mai sakamako shine wannan haƙuri idan Allah madaukin saki ya jarrabe ka amma malami suka ce haƙuri irin na mutuwa to dole labudda sai ya samu abubuwa guda biyu na biyu shine at-taslim lil hukmi al-kauni al-qadari dama at-taslim jingina wa Allah miƙa wa Allah da sallama wa Allah dangane da hukuncin Allah to guda biyu ne akwai at-taslim lil hukmi shar'i akwai sallama ga hukuncin shari'ar Allah duk abin da Allah faɗa cikin Qur'ani mai girma to dole mutum ya sallama na biyu kuma a taslim lil hukumi alkauni alkadari sallamawa na hukuncin Allah na hukunci na kaddara da kasancewa dole mutum ya da wannan idan Allah subhanahu ta'ala ya ce maka yi kaza ko Allah ya addaba maka wata musiba ta same ka dole mutum ya karfe ta hannu biyu ko ba dole ba da wannan dalili malamin suka ce arriba bima qasamahu Allah wa a'ta dole mutum ya yadda da abinda Allah ya yanka mai kuma ya karfa sannan abu na biyu dole ne arriba bima qaddarahu wa qada dole ne kai yadda da hukuncin Allah subhanahu ta'ala da ya hukunta maka wannan sannan arriba bihi badalan min kulli ma siwa dole ne kai yadda da abinda Allah ya yanka maka banda komai kai yadda da wannan din shi kadai ina fata mun fahimta shi sa ɗaya daga cikin magabata yake cewa ya sahibal hammi innal hamma munfaridun abshir bi khairin fa innal farij Allah wa idha bulita fatik billahi warda bih wa idha bulita fatik billahi warda bih innal bali huwa Allah Allah yuhdithu ba'da al-usri maysaratan innal farij Allah Allah malikun ghayra Allah bin ahad fa hasbuka Allah bi kulli lak Allah dole ne ka da kai da kake cikin damuwa ka gane babu wanda zai kawo maka dauki babu wanda zai yaye maka damuwa da kake kici sai Allah subhanahu wataala babu wanda yake mai yawa alladhi yakshifu albalwa huwa Allah wanda yake yaye duk wani bala'i da damuwa shine Allah subhanahu wataala dole ne mutum ya yadda da wannan to idan Allah subhanahu wataala ya karbo wani zababbe naka wani wanda kake kaunansa haka nan in kuma ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Abu Dharr al-Ghifari wanda hadisi ne wanda yake hasan hadisin yana cikin Musnad Imam Ahmad hadisi na 2409 sannan hadisin ya tabbata cikin as-Sunan na Imam al-Baihaqi mujalladi na shida shafi na 67 sannan hadisin ya tabbata cikin Sahih Ibn Hibban hadisi na 5479 sannan hadisin ya tabbata a cikin Kanzul Ummal mujalladi na uku shafi na 294 manzon Allah sallallahu alaihi alaihi wasallam yake cewa la yamutu bayna ra'aini muslimaini aw thalathatun fayasbiru wa yahtasibu fayuriyani nar abada manzara kuma yake cewa babu wani mutum musulmi guda biyu mutum biyu ƴaƴansu biyu su rasu, au salasatun ko uku, fayasbirani su yi haƙuri, wa ya hasasibani su nemi lada a wajen Allah, fayuriyani na abada su ga wuta har abada ba za su ganda ba. A ɗauke maka ƴaƴanka ka yi haƙuri, a ce kenan bayan Allah na kwarai godiya ce idan Allah ɗauke musu akai bari ku ji wani bawan Allah wani bawan Allah ana kiran shi Ibrahimul Harbi Ibrahimul Harbi ne yake bada labari wani ne zo zai mai ta'aziyya dan shi ya rasu ɗan yaron shekarar shi ɗaya, yaron ya haddace alkur'ani da girma ya haddace maganganu na larabawa ya karanta littattafai na fituhu ya karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haddace yaro dan shekara ɗaya, abun mamaki ko sai aka zo gaida shi ana zuwa gaida shi sa mai ta'aziyya yana kallon mutumin sai ce ya muka ji da hakuri sai ce alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wataala sai ce ya na ganka kana ta annashuwa sai ce ah, kuntu ashtahi mautihi qabla yawm ina ta fatan dama ya mutu kafin yau a ah. kwarai kuwa ka duba cikin littafin alkaba'ir bari mu ba ku hujja ka duba cikin littafin alkaba'ir mujallaji na shafi na 75 sannan ka duba littafin sifatu safwa mujallaji na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da biyu ina fata mun fahimta sannan ka duba cikin littafin azzaka'ir mujallaji na shafi na ɗari biyu da goma ka duba littafin al-istizkar mujalladi na shafi na goma sannan ka duba littafin al-basair wa zawi al-uqul mujalladi na goma shafi na ɗari da goma sha hudu sannan ka duba littafin littafin al-ibn uqayl mujalladi na shafi na ɗari da goma sha tara me yake faɗa? yake cewa zancen wannan Ibrahim al-Harbi abin ya faru haka nan idan kaji batun isqatu as-sahabati was-salihin mujalladi na daya shafi na da 166 bari mu ga muku sunan littafin domin ku gane sunan mai littafin Hani alhaji Hani alhaji hajj mai littafin kenan muna faɗa ne saboda kowa zai bincika intanet domin ya gano inda abin yake idan eh, saboda kada wani ya zo kawo cewa to a to shi yake bada labari ibrahimul harbi abin da ya faru da ibrahimul harbi ibrahimul harbi dan shi da ya rasu aka zo ana mai ta'aziyya sai yake cewa shi dama ya dade yana tunanin haka sai ce saboda me yace nayi mafarki ne kiyamar Allah ta tsaya kiyamar Allah ta tsaya kafin duk mutum da yake imani kullum yana tunanin lahira amma yanzu ni tsakani da Allah zaka bincike shi anan sai ce maka ya shekara gobe yi tunanin lahira ba kullum tunanin duniya dala dala ya tuna kiyama ta tsaya sai ga waɗansu yara sidiyani ma'ahum iladun bilma suna da wasu irin kaman kwanika haka ko kuna na ruwa suna zagayawa sai ya kalli wani yaro sai zai ce yaro zo mana ka bani in sha ina jin kishirwa kusan a filin alkiyama dole kishirwa ta kawo mutane filin alkiyama da sai an yi shekara dubu ana tsaye Allah bai kula mu ba kai Allah ji kanmu Allah ji kanmu Allah ji kanmu hankali ya tashi sai yake cewa ba za ka bani ba sai ce to kai aish antum ita ce bilawai ce aish antum ai man antum aish antum ku kuma su waye ne yaran da kuke taba mutane ruwa a filin alkiyama sai ce nahnu sibiyan alladina mutna fi dari dunya qabla abaina fanastaqbiluhum fanusqihim mu ne yaran da muka mutu a gidan duniya da muka mutu a gidan duniya mun mutu kafin iyayen mu su don haka yanzu muke haɗuwa da su domin mu shayar da su ruwa daga gidan aljanna ruwan da yake ma'an salsabila ruwan da yake mai daɗin kwankwada wanda in ka sha babu kai babu jirgi shi don haka muke haɗuwa da su yake cewa nan ta take sai farka yana farka sai daga ya Allah Allah ka ji ma wannan yaron ya mutu sai kuma Allah kafa addu'a fa ya mutu me yake hange yaro ya shayar da shi ma an san salsabila me yake hange ko fiye wata yake tunani to ma an sanar sabila yake tunani saboda me ganin abin da zai samu a wajen Allah subhanahu wataala ina fata mun bayyana to duk mutumin da aka karbi wani dan shi yayi hakuri Allah subhanahu wataala yace idza qabadtu safiyahu in ka fi zababan shi min ahli dunya cikin yan duniya nan ce an ce min ahli dunya cikin yan duniya me ake nufi da yan duniya duniya malamai suka ce tana da ma'ana guda uku idan aka ce ad-dunya ana nufin ita duniya kanta ina fata mun fahimta idan aka ce ad-dunya ana nufin kuɗi idan aka ce a duniya ana nufin mata kyakkyawa shi sa malamai suka ce idan mutum aka samu ga mace mai addini ga duniya ya haɗa guda biyu malamai suka ce ma ajmal ad-dinu wa duniya idan jitama me kai duniya da addini idan suka hadu ai idan aka ce maka ga mace kyakkyawa babu addini ai bala'i ce shi sa aka tambaye Imam Ahmad bin Hanbal lokacin da ya zo zai aure aka ce a ce a bincika mai matar da zai aura aka ce aka bincika aka bincika ba a samu mata ba sai aka samu waɗansu mata guda biyu aka ce an samu wannan kyakkyawa ce zan kaɗa ziyya ce sankin wanda ya rasa eh, sai dai in ka rasa amma za ka je competition da kai amma ita yar ce amma waccan kuma mummuna ce idan ta ɗaya amma kwana take tana ma Allah sallah tana karatun alƙur'ani mai girma yanzu tsakani da Allah kai ce za zaka zaba buɗan bakin ka eh na san wanda zaka zaba yi ba sai ka faɗa ba amma mu da karfin Allah zamu mu ɗauki ido ɗin gurguwa da saboda neman yardan Allah buɗan bakin Imam Ahmad bin Hanbal sai yake cewa ai Allah subhanahu wataala yana baiwa mace kyau yana santa ko baya santa amma Allah subhanahu wataala yana yana ba mutum addini ne idan yana son shi sai ce fa lidhalika iktartu qabihatal awra li barakatillah don haka na zaɓi ita wannan al'aura mai ido ɗaya don neman albarkar Allah amma kai ne ka ta gaban mota gwara abokanin ka su gane eh kai ma farka hasu to duniya kenan ina fata mun fahimta me ake nufi da bala'i idan ya shafi mutum ɗaya daga cikin magabata ana kiran shi al-imam al-jurjani a cikin littafinsa at-ta'rifat mujalladi na shafi na 141 yake cewa abin da ake nufi da arriba yarda akan musiba shine yarda bi murri al sururul qalb zuciya ta yi farin ciki bi munzil qada da dakin hukuncin Allah da ya maka ka yadda da wannan wannan shine abin da ake nufi ina fata mun fahimta to duk mutumin da musiba ta same shi min ahli dunya thumma ihtasabu ya nemi lada Allah ce illa aljanna ba ce aljanna Allah zai ba shi Allah madaukin sake ba mu aljanna wannan aljanna da kuke jin labarin ta ba irin gidan duniya bace gida ne wanda yake mai cike da dausayi gida ne wanda ke girman shi ya fi girman duniyan nan so goma talakan gidan aljanna kenan shine za a bashi kaman girman duniyar nan su goma talaka kenan na ƙarshe dan adam wanda yake duk wanda ya dace da irin wannan matsayi ya samu wannan gida na aljanna gida ne wanda yake hadisi cikin sahih bukhari da sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law tal'at imra'atun min nisa'i jannati ila al-ard da mata gidan aljanna za ta leko da hannunta kawai hannunta kawai ta leko shi yanzu tsakiyar rana kamar karfe 12 ta fito da hannunta warawaran da yake hannunta da marumarai da hannun yadda yake jujjuyawa saboda kanshi yadda hannun yake wato yake haske yadda yake kyalkyali yadda yake sheki da za ta leko da hannunta kawai gidan duniya hasken hannunta da kyawun hannun da laushin hannun da marumaran hannun sai ya sanya gaba daya mutum ya manta ma da gaba daya abin da yake cikin duniya sannan hasken hannun sai ya dauke hasken rana gaba daya manzala zan yace wala nusifu ala ra'si khairin min ad-dunya wa ma fiha dan kwanan kanta ma yafi gidan duniya kai alheri kai duk mutumin da yake fama da bala'i na basir da tashin hankali ka yi haƙuri ka je gidan aljanna idan ka je gidan aljanna za a bai wa kowane ɗan adam ƙarfi ƙarfi namiji namiji cikakke ƙarfi na mutum ɗari za a baka duk bala'in ka kaje ka ƙarata shi sa imam shi sa ɗaya daga cikin magabata ibn qayyim al-jawziya shi sa ibn qayyim jawziya يجي تفطال على فدي يجي يا خاطب الحوب الحسان وطالبا لو يصالهن بجنة الحيوان لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان فإذا نزلت رأيت أمرا هائلا ما للصفات عليه من سلطان ودماعها فهو الشفاء لصبها فالصب منه ليس في الضجران وإذا أتاها عادت حسناء بكرا مثل ما كانت مدى الأذبان بكر فلم يأخذ بكارتها في المحبوب من إنس ولا من جان ولقد أتانا أنه يغشى sha bi yawmin wahidin mi'atun min al-niswani saboda karfin da za a baka sai ka zagaye mata 100 a gidan aljanna baka gaji ba amma yanzu ka je ka ta maganin malam waye da dallani da waye da waye gaba ɗaya ka rikice kai hakuri kai kan cika muku gwara mu bari sai mun je wa bashirin ladina mun wajen tafsiri wannan hadisi rawahu bukari imam ya yace wannan hadisi Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu fi dunya al-akhirah abin da fada daidai Allah mutakin sake sanya zani abin da da ubangiji ta'ala ga gafarta mu hada wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa alihi wa sahbihi sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 再说，你去。